الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقعت هذه تبت يا الله صلاة يوتيتي بأمين شوي تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف وقلت يا شوال 1437 ẹ̀rẹ́dá algeria na adúgbé lè wọ́n sọ́fọ́ owó yán july 2015 yìí náà na kàtún mafari na kàtún kàfí da yà mùsíyọ kashi a ta zai yan هذه قصيدة عن شاء شيخ حافظ حافظ الحكمي هنا قصيدة هنا شيخ حافظ ابن أحمد الحكمي انكو هي تعتين هنا بمناسبة تقسيم فلسطين ركز فيها لا وجوب الاتصال بالوحيين وقال إن كويت فيها كاكونا فلسطين بنا وانا مو yanamu concentrate yanayi ya gwalasun alkurari bai sun ne waya kamata fardil jihad da jijiyar jihadi wa rafi alamihi da lafiya tuta jihadi ne ta kuna kalimatun layi da e bali kalimatun culu da latu wa kalimatun lazina kafaru a sufla kalimatun zai jimaji kafici na musulati a gan falastin ya fi ngole sai ba ne ba no palestine ga stand da har ba ne ga israel bari na da nan ya kuma sana ko ji gane ko so palestine is ne israel ne is part of what Falastin so ka kuna beji balfour declaration ko ji gane ko wanda time ne idan a jiki ne abegan palestine fi àṣà pàṣẹ palestine la aya zanuwa ci ya israeli ci jina lokacin ce gaman kwanin nan a shi goyi man ji rayuwa garuwa wai ji rayuwa out of context and that problem not to that chicken bone how do you contribute into solving that problem wọ́n ti gẹ̀ mọ́yìn àgóyò ogun ìgbẹ́tọ̀ àgọ́tọ̀ wọ́n to mọ́yìn láyé sọ́ọ̀tì problem wọ́n yà solve problem solve wọ́n. solve problem solve wọ́n yọ. kọ́ ọ̀jì ká ní manga hamdan bila haddin wala isra'i lillahi wa lilhamdi wa na'ma'i thumma salata ala nabiyyi muhammadin man ja'ana bil millati samha'i wal ali wa sadi kirami wa tabi'in لهم لناج السنة الغراء إعلم بأن الله جل جلاله قد ماذا من يشقى من السعداء في ذلك العلم الذي هو وضعه وكتابه الأغلي باستقصاء لكنه في الأرض أهبط آدما ثم ابتلاه بأكبر الأعداء ولربنا في ذاك أبلغ حكمة واعتم عدل في نفوذ قضاء والرسل أرسل كل آخر فترة تترى بذكر الوهم والأنباء ليبين ليبين الرحمن متبئ الهدى ممن يروم عبادة الأهواء وتدور دائرة الدمار على رؤوس الكافرين الذل للبؤساء المعرضين عن الكتاب وذكره والسالكين مسالك الإغواء وأذر وأذر رسله والمؤمنين جميعهم بالنصر والإنجاء حتى استتم بناؤهم بمحمد أكرم به للرسل ختم دنائي فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن تقل بسيطة الغبراء ما لامرئ أبد الخروج عن شريعته ونور طريقه الوضاء لم يقبض المولى تعالى روح روحه حتى أشاد الدين بالإعلاء وأتم نعمته وأكمل دينه ولخلقه آداه أي أداء ومضى وأمته بأقوم منهج وعلى محجته محجة هديه البيضاء هذا وقد قال الرسول وقوله حق بلا شك ودون مرائي مغا حمدا يبودنا بلا حد ولا إيصاي يدجي أتيتي يجي بياتيتي بلا حد ومدق بابوكا ولا إيصاي ما كي يبا لله وللحمد والنعماء sai ci ngawun yabo sai ci magawun nimo alhamdulillahi rabbil alamin yabo bata wuluji tabbatu ya Allah na jani ta bata nan wa in ta uddu ni'matallahi ya gaba ni mai sai ki la tu su hawa ya ba ya ya ziki ya lafiya ya uwi ba da addinin musulunci da milati sunna anabi wuyawo ya wuyawo tukpa wuyawo bici wuyawo kanan wuyawo manci wuyawo ya gijin wuyawo zuriya yi ba ta je ba su kwani mace ci na na ga ba da wai fiya ثم الصلاة على النبي محمد من جاءنا بالملة السمحاء كان كان صلاة يجي يعني نبي محمد من جاءنا ذا نبي بالملة بيكوي بوري السمحاء كوي بورو نسوكي دننا ويفتو بالحنيفية السمحة أتوتمن بالحنيفية السمحة جاء صلاتي على النبي ابن سقوك إن الله ملائكته يصلون على النبي سيتي بملائكه أتيك تجي ملائكه جاء صلاتي على النبي يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان بيان صلوا عليه وسلموا تسليما إدوك من يا صلاة الجياع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآل والصحاب الكرام والتابعين لهم بناد السنة القراء والآل بذن يعني محمد جي آل علي آل جعفر آل عقيل آل عباس بيمشي يعني بيجي بات عقف يعني بيته والصحاب بصحاب جي نجاغا يقول بيا نبيا ما إيمان جي تأجين بيا نبيا ما جان جي لتاتين إيمان وشنو تشيتي داجي بيا ينتشيتي فابيا ينتشيتي كو da kirki ma yau umura to kuma wa tabi'in lahumu da zai tuwa yinaji sunnatul gharra'i ta ya milatu sunna ya goron nona ilan bi anna allah jalla jalaluhu kan ma zaman yashqa min suadai yau kiri allah na wacce nan allah waya taladin man yashqa min suadai wallawai salada mai gida tsakanin zane shaki ne zane sa'idu ne ko da gimi na da gini aljanna ji fari kun fi jannati ko fari kun fi sa'ir ina ne daga fa'alu jannati gini aljanna ji fadi amali aljannati ya ya ki ta gini aljanna ga felo wa alu nari da gimi na jima fadi amali alin nari ya amali al suku في سابق العلم الذي هو وضوه وكتابه الأذلي باستقصاء في سابق العلم هي ناشد يعني بيوغن لنتشش لوغن زانوتي دبوتي من غالو تشي ما دبو دبوتي يازن غالو تشي ما داجي تشي ما داجي تشي ما غادي باو تشي ما غادي ilimin nashi jama'a sabaka lam yakun yubti haka ina ajiye wani alewa ba ma haka lam yakun ní ìsinmi kàrẹ́ ní mẹ́gà àlèwọ̀ bá náà tó ẹ̀ gan wọn wa? wúwà wọ́dù wúnná sọ̀kọ́ ká kíwá can ta azali lẹ́nu mẹ́lí tá a ní an na da kan gilani na zalika fi kitabin kabla an na zalika ya لكنه في الأرض أهبط آدما ثم ابتلاه بأكبر الأعداء لكن ما تيجون في الأرض شيء شكلنا أهبط آدم وكان يبي آدم وجون ثم ابتلاه فكان يبي آدم وكان يبي أكبر الأعداء بمكرنا كمكرنا زي دونا كتان تبون تيجي شاكتو عن يبي آدم غيرنا هذا لكم عدو sai ta aka hanabi adam to zuri ga makiri da ne gaji wula makiri alama ku ya bani adam a shan ji ya ji anibi adam gan an la taburi zani ga gaji buta shetan ma amma an ga wale ka da shetan ya jin dabara ga anibi adam ina suna wani yawan halawu ashe ga la duluka da shajaratul kulbi wa mulkin la Allah kiyaye mm. Wani rabbi na fi da aka abun lagu cikin mutum, wa' tamma cajilin fiye na fudu kadai. Wani rabbi na wani fi da aka aji jin ya ci, ina gobe abun lagu cikin mutum, cikin mana ga cikin mana, wa' tamma cadilin da ya adalci na ya adalci na, fiye na kawai eh, yan kaddara yana sai ta aka na gan wuyaji sai ta aka gan wuyaji ani ta ani ba adi mu anni ma beji faruwa nima ma beji faruwa da ni ga adi ma bida cikin yau yake makamman na mai bane na ni ga adi mu cikin na ga ma ba shi nga ma fiti yo nga je tun kirki lo hmm. kashi mm. nga tu ka ba da sauransu kai ba ko kin eh ngala ne musa ga ko bona ta ko ne ga dan bona والرسل والرسل ارسل كل اخر فترة وتترى بذكر الوحي والانباء والرسل ارسل كل اخر فترة يجعل تنتن كالشنغولي karshe zamani mana sai ta fi tuntun zamanin don da tattara na jami'in tuwa na bi zikiri wayi wani ambayi a caja sai tun wayi jiran bi labari والرسل أرسل كل آخر فترة تترى بذكر الوحي والأنباء تتجي سقوات تنبي زامن زامن سقوات تتجي بجي أسامي توجي بذكر الوحي تجاج tuwaye wala an bai bin labari shi waje gani ako kin wa gungun wa min ummatin illa khala fiha adi alumma da ba zana ja gargadi na dan wala kad ba asna fi kullu ummatin rasulan an yabudullaha wajtanibu tawu so jatu ti tumbe imma ya tiyannakum min yahudan ba umma bae sama ni tabau da fala yadil wala yashqa abu ba zani ga gun jibuti ya tsaye ne wala mu tutu ci ليبين الرحمن المبتغي متبئ الهدى

wa man adallu hadi za da bane yinku mimman yataba'awa wa bi ghairi hudan min Allah ina wadi a tun yana suna nan muhammadu ya tun yagban da bane wala wasu hmm, wata duru da'ira ta damari ala ru'usil kafiri na dullalil bu'asa'i wata duru shafe koyi da'iratu damari gaiwa destruction biya lakai gangani biya zabe biya gbe ga biya gi ala ru'usil na ta ce yan kafir ya abdullalu na jagi albuwa sai na ji ba dedeji ya za kaskanci ji nan yan namu ga unje ta yin bidiya shi yabo na so ale kibo ale ba nan muhammadu ba amma da suna je ga yin bidiya bata yi kafir ha المعرضين عن الكتاب وذكره والسالكين مسالك الإغواء المعرضين زيجا فان عن الكتاب كال القرآن لغا وذكره بزيجا فان كي فينتو يتي بسنو لغا سنة عن نممد لغا والسالكين غن بزيجا نتو مسالك يكوجي الإغواء يجيني فأنا ذا صراطي مستقيما يكون من بورو فاتجوا يمتو wala tattabi subula fatafarraqa bikum an sabili ya gala mutu a subulu shugbe gande koyan sai ci ma wa azza rabbi ruslahu wal mu'mini na jami'ahum bin nasri wal inja'i wa azza rabbi ruslahu sai ci wa tuci ya izza wal mu'minina sai ci ma mu'mini ya isa bata jami'un bin nasri da nasare wal injayi ce ci ma'agangwa walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ce ci ya mu izzo be tuci gangani be mu'mini ji ko mm. حتى استتم دماؤهم بمحمد أكرم به للرسل ختم بنائي حتى استتم دماؤهم حتى باب نيبتو yalla mariya tucin na jibainin wa gumbi muhammad a nan muhammadu a karin biyi wa nan muhammadu ki da rusuli ya tuci ma hatima binayi ebe na ne muhammadu ga ne ya karshen wuci jina na biyan zumago ma kana muhammadu a ba hadin min rijalif na lakin rasul wa khatamun nabi na da bana nabi sa asu no koto ko chen ana koto ko chen ba ne dika nu ne koto ko chen kata na atu no chake wawo chake bulo ko gayo فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن تقل الغبراء فهو الرسول محمد وجه ilal khalaiki kullum lo ba alita ibata mimman taqillu basitatul ghabra'i ko mimman min ya zane shi taqillu nga ji kiyo nga ji ta canji nga gbagba basita ya ta ce al-ghabra'i kin na ma'ana zai dake cikin mu ba kanin alita ba ta yi ni rasulullahi alaikum jami'an ta alimu mudu ya tuci malimri'in abadan khuruji an shari'atihi wa nuri tariqihi alwadda'i malimri'in wa dan za abadan har abada alkhuruju nun gazu an shari ke shari'ati shari'a ne mu lugwana nan wa nuri tariqi an bi aske kunya alwadda'i ne yanana nan lam yaqbadu almawla ta'a lam yaqbadu almawla ta'ala ruhahu hatta ashadat jina dili ilahi ko ta mm. kogo ran yanin mummudu mm. hatta ashadat jina sai na wa adini tu da fi ti bili ilahi ma je latu adini ma gumina mm. alayhi ma kuma tu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina e bugun wa goyi ne zabe ngon wela mutu shari'a nan Musa mu haje kutubu ko haje gausu ko wata du? ko haje indu ojiji hmm. ko haje khatimi lauli yayi hmm. ko wani da ba ce ni na wani ya dole sun ga mutu shari'a nan muhammadu a nan hmm. hadisi ta zuwa gan gashi wule na ne ma gangan wa ta zu <coughs> wale ne ipata wa ne ba wa nan muhammadu ba وأتم نعمته وأكمل دينه ولخلقه أداه أي أدائه وأتم نعمته سوى تماني لدى زبان وأكمل دينه ما دين قمياني ولخلقه أداه ngoli a nabi sa sallama wayan wayan na wuya ali ta yato yace ji ayya da eh wuna guni no a nabi sa sallam ki ala gbe ga fari ki nke kin baki azo ga ya ji daga wai tuce ya ce ci wa me yawo wa ma mana ci ebogo ndo ni gadi bi ya aqida ya muruji ayi mutazila ayi maturidi ya ki zuma ba ne muhammadu wani awa bulawa ji hmm. wa maza wa ummatahu bi akwa ni manhajin wa la mahajjati hadihi albaydai wa maza ne mafi maduda wa alumu ma bi akwa ni ta ya kwen goro wa la mahajjati hadihi albaydai ya kwen ba wuya ne na ci gbangba ci kile a ci tiyanan mẹ́tí na yi ìmẹ́ta tí tiwo kalau tukun halal mahajjatin bai da ne diga ne luga ta ko goro na tiyana lailu aka na hali ya shi tewa ga yi biyu zanuru a fanki oluwa ya goro wuce haza wa hakun anini nga ni mo modugo e ga bi ma hakunga tiyo kiyo da la shekin sheka da wadu na mira e mi gidi e mi gwema on mun da ga ni muhammadu ba hasibul hakami ce shiga ba ga كانت بنو يعقوب فيهم أنبياء تصوصكم بالوحي والأنباء بالأمر بالمعروف إن تركوا كما ينهونهم عن منكر السفهاء وعن ختام المرسلين وعن ختام المرسلين وليس من بعدي نبي للخليفة جائي لكن حوالي الدعاة لسنتي الآخذين بمنهجي وهدائي يحيون أثارا ويلتزمونها فأولئكم في أمتي خلفائي فتفهموا وتعلقوا وتدبروا وتذكروا يا معشر العلماء يجدون فيكم بالصفات فتشكروا أولى فجدوا في ذرى الأولياء حتى يجيء من المهيمن أمره أي وعده دار الفناء بفناء في تفاصيل الأئمة أنهم لا شك أهل السنة الغراء وهم الجماعة حيث لم يتفرقوا شيئا إلى بدع ولا أهواء وهم الذين وجوههم تبيض إذا إذ تسود قطعا أوجه البؤداء وقضى تعالى ربنا إن لم يزل للدين منهم قائم بدعائي يا ديب بحق من يغيب عن الهدى ومجدد لمحجة البيضاء فتصدر الصديق وهو إمامهم بعد النبي وأول الخلفاء فانظر سوابقه وقوة عزمه أيام تلك الردة شنعاء وبحق الفاروق شمر بعده إذ الخلافة قام بلا أباء وتلاوذ النورين ما زالت معا فره على رغم من الدهماء وكفى وكفى أبو السبطين لكن قام إن بتفرق وإراقة لدماء لكنه ما زال طول حياته يسعى لنار الشر بالإطفاء حتى قضى منها على الجزء إطخطي وقد مضى في زمرة في زمرة سؤدائي والتابعون لهم بحق بعدهم قاموا بتبليغ وحق أداء فأولئكم خير القرون وليس هم بغسالة وصبابة أي إناء وقضوا على البدع المذلة كلها بالهدم والإبطال والإجلاء فتغوا بلاد مشارقا ومغاربا بالصبر في البأساء والضراء صبروا على البأساء والقار وكانوا في اكتدام الباس أشد أسد لقاء رحمهم الله رحمهم الله وكانت بنو يعقوب فيهم الأنبياء ga يعقوب يجيان بيعقوب gina nabi yakubu ya gina ba tasusuhun bilwahi wal anba'i ko hmm. me ja siyasa da wayi da annabci na yin lasafa adama hmm. wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala ala ibrahima wuce ya banu yakubu biyu anaba ba wuce ma fe ja to siyasa fe wa ba ji fe ja furu betun kirkiya ma fe kan wa tun dede hmm. lil amri bil ma'ruf in taraku kama yanhaunahum am munkar sufaha hmm. ya ja furu betun guri ko hmm. amma ga yi da lugwa mai ke ngole e ja furu betun gura mai ke kan wa tun dede am munkarin asufa ye tun dede na wawaje lona wani takun min ku matun ya du'u ne lalkai da hadi da ya fi tace yabo ya ce ji foro tun guri a masu yakan gwayan tun jade na annabi sallallahu alaihi wasallam masu kun mutum ji foro da ma makan gwayan kiyo ya tun jade amma ga a ji foro da tunguru ka gwayan tun jade ca gaskiya ji foro be tun kirki ka gwayan tun jade je kima biya kuri wa ilimi lotun da yana ga ga na ga kirki ne wato hmm. felo wato na ga idide na wato ga jike hmm. sai gangan gani biyu da yake ma je murata ya masla da masala da sauransu hmm. wa ta wa na qatimil mursalin wa laysa min ba'di nabiyyun lil khalifati ja'i ko shi ma ga to ga ne biyan ga ya ne biyan su mago amma da zandoro min ya annabi jona da zuman bona da ba annabi sana da na na ko lakin hawari du'a tuli sunnati al-akhidina bi manhaji wa hada'i wa huda'i lakin amma hawari ne yan wuce da ja tun zumanin ngai addu'a fil sunnati zai je zaje bi sunna yau na ta fi da mini abu al akhirin bi manhaji na jagwa sun manhaji yi wa huda ko wanda ba wuyin ne yuhyuna athari wa yaltazimunaha athari ya ne biji daurai amela wala su faula'ikum fi ummati khulafai zanen najga khulafai yan yan gama da alibi sa sallam gan bada alislamu gariban mm. musulunci a ce ga wasu ya odo gariban magaje ya ga fatuba ilgura bayan ba fadin na wani tabbatu ya algura ba wuce ga wani shiga ya zai jima ya fi yuna mm. eh, la rai na ladan eh, na ga tuniniyan sunna alibi sa sallam wani allaku wata dabbaru وتذكروا يا معشر العلماء تتفقوا يجي فهمت عنا وتعلقوا يا ملاو ويرسوا وتدبروا يا يمي لورا وتذكروا يا معشر العلماء يا يمن يما كوجي كيو يجي تناني غنا يجدون فيكم ذي الصفات فتشكروا أو لا فجدوا في ذرى الأولى الياء يجدون فيكم صفات من يلقوا عادة صفة نجدين sun na ni bin gadi sunayu da rayu kaja ili jiya elawa yaji foro ya tunguri ya kan wayan ya tungede yaji fahimta yan ba lamari mudana ya gwaji ne a nan muhammadu sa ya ga jin na ajin ya boye aula kai majama fajuddu fi zural ul aliyai ya gaji ha kokari etiyan iri kora ke kora so rumba ne ya me na ne je lalo fiti na waje ye man ya tiri na jume tuye je man yi na babu a da ban ba sai حتى يجيء من حتى يجيء من المهيمن امره اي وعده دار الفناء بفناء حتى يجيء من المهيمن هل بساقنا يعدد بيتنا المهيمن نتيجة أن أمر يلا مرونا أي وعد وعليكولو دار الفناء بفناء يميج نعزونا غازو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق jamani take inda kirkiri a kun kya ba sai kwai goro ko hmm. la yadru man khalafum wala man khadalu a ya ci amru llahi ko mu kazalika ando kada ka kuna ummiyan sa kwa dene في تفاسير الأئمة أنهم لا شك آل السنة الغراء na tafsir yan man shiga da ya ci gannan shakka dan ba ga zawon ci na je ta fatul mansura nan a ga alu sunnati na jagwa sunna al-garra ko sunna sunna ne bana na sunna wanji ya ne sa sallam ga dikiyo Allah wasu a ga al hadith a ga alu sunnati a ga al salafiyyo ko a ga al-firqatun naji a ga ta taifatul mansura a ga al hadith a ga alu al-asr a ga ke ya jama'a Allah ke ta وهم الجماعة حيث لم يتفرقوا شيئا إلى بدء ولا أهواء وهم الجماعة جماعة هنا حيث لم يتفرقوا يبون عن الجرى شيئا كاكا إلى بدء ولا أهواء عقل البدية بكين بجنيا وهم الذين وجوههم تبيد إذا إذ تصود قطعا أوجه البؤداء bahu huma ga jama'a na shi waje hun fiska ji tabiyar da hun gaji goku nan ita su da an fiska za mu ci ma tilas fiska za mu ci ga shi ko a waje hulbu a da fiska e ne ga iya da suna nan muhammadu nan yau ma tabiyar da waje hun wata suwar da waje ya fuwa na fiska za mu ci a fiye bane na zaman ci yalo sun na ji wata suwar da waje hun fiska za mu ci bijo alugidaiji lamma la za ci a benu ya alkautara sun fi alikiyami a ga hanya ga sukan sukan Ana da ga ummati ummati gani na kalata diri ma ahda su ba daka wabi na ja faye zuma ba na hadiya ni sami ali suna wa muhammadu ba Allah ya وقضى تعالى ربنا إن لم يزل للدين منهم قائم hukunci ba تعالى تيتنا in وكن شبا ربنا إن لم يزل للدين منهم قائم بدعائي تيجي addinin na ku kyawa a dizbe shiga ku ji kine la ta zalu ta fatini mace za ina da haƙi a tafe la goro wuza shi nan wagan da daga gwaji na nan mun budo luwa, sai sako ga zalla be ne ga wagan na solo a maga bayani din يهدي بحق من wa mujaddidun wafe la ba uwa lita bi bi hakki wafe la gaskiya wa an ji nan ya fi gwani huda zai ga fanke ko ba wani ne. da baga ga lugu da ya zuwa yi wa kan gaskiya ta ma layam na an na aha duk mai batar nafi an ya kula bi hakkin ya za a mm. wa mujaddidun lima hajjatil bai da yadda zana haji tajdidi ya kuwa goro ne da mm. bana nabi sa sallam ga ce ya ce a fe la zaɓe na haji tajdidi ya jinna zume ya shi sun dondona ko mm. yaba ba su lawa la zai yi umma ala za su kulle ne a ci sana na yi jeji bi la hadi na ha na mm. ya sai ta ji mm. a jinin nana fata fadara su di kuwa wa imamuhun ba da nabi yi wa awon lulhula fa'i a imamu zumaya ne bisa sallam gama ya lifa ya mafaro fanzur sawabiqahu wa quwwata azmihi ayyama tilkar riddati shana'ai fanzur tile sawabiqu ya domin sai na baka shi nan wa quwwata azmi be ne wangi pakunu jene ayyama tilkar riddati shana'ai kakun ne ba zangi da a ci mazu musulunci a ci ga A ya zaka da zamu ci dai ma jiyo sai da mutlukar zabina walakin da sai sayyidina bakar lagba yake ci magun zaunci na. sai mu ya nasara na no a shana'a ya sakwa وبحق الفاروق شمر بعده إذ الخليفة قام بالأعباء بجسيما سيدنا عمر مع الفاروق شمر بعد واقو كل زمان سيدنا بكر إذ الخليفة قام بالأعباء زعنا موان مكي دوينيا khilafanci ma mun lataɓa su وتلاوذ النورين ما زالت مآثره على رغم من الدهماء ذو النورين تلام توغنشي يا الخير يوجي تيني دي فاروا زمن يوجينا ما سيدنا عثمان wani alaragini to daidai nuna duwa ma yi nawa wani lokacin ne daga bazu mashi na dace za ta kasa idan su ma kyauta idan su ma وقفى أبو الثلثين لكن قام إن بتفرق تفرق وإراقة لدماء وقفى دانا بلا متونة بيو أبو الثلثين بابا سيدنا بك بابا بابا سنبي حسين معنا سيدنا علي كننكو لكن أما kama inda tafarrukin kakuna aluma bai la ga kirkire nan hmm. wai ra katin lijima da kakuna ga su da jajjajiya da kakuna da fitina waliji na kenan hmm. Allah kiyaye mu hmm. lakinnahu ma zala tula hayatihi amma na ali ku kiya bare turo turayu yes a ufe dazan inari shari en jejebili itifa iwu fe nu ko na sayid na ali in kun kya wa yanne da rufe nu kama la sayid na ali gun awa liji in gun sabai iya ji in gun zadi daji حتى قضى منها على جزء الخطيب وقد مضى في زمرة السؤال هاي بانا جدا جاغانا سيدنا علي a problem mun to solve mutum ke guga da tafiyan za kirki jo sai cuji ya zada yin bayanin wata bi'una lahum bi hakkin ba da hum kamu bi tabligin wa hakki a da'i kan ga ci mata abin da ne biyu ma abu ne a ayyawu a makiya amana ci wallazina taba'uhum bi isan hmm. na ne ga khairun nasi zai da alkhair ga tafi zan yi wannan qarini qawmi ثم الذين يلونهم كان جزي جامتانا ثم الذين يلونهم كان جزي جي أمتوانا فأولئكم خير القرون وليس هم بخسالة وصبابة لإناء فأولئكم جماعة خير القرون غير زي على خير جنو وليس هم بحسالة أسيز نجي sanaji wawaji jijina wasu ba bakin ko zai je zoji ga laya da yin gudu zoji zakan jijina li ina'i kwa ga to zai je fi wajo na وقضوا على البدع المذلة كلها بالهدم والإبطال والإجلاء وقضوا ما كنت با على البدع المذلة يبدي أنا شيء زاجي فاتنا فينا فينا كنت شبا ما بياني وجي أما تجينا بالهدم يا بدع وانت بياداكي والإبطال أمونيا والإجلاء أنا ما يبورون ولا والي تاجي فتغوا البلاد مشارقا ومغاربا والصبر في البأساء والضراء اجدي توي لاجو توي لوزو ما كوريجين كو dan to ba gogan ba to bai ba sabaru alal ba'sa'i wal qahri wa ka yufi kidamil ba'si asdalika'i sabaru a kurji alal ba'sa'i ta ce bawo a ta yan gani da kai bana sai yi bane wa kanu a mafi fiki damil ba a fi ko? e bayan gugu yan bayi ba asa da ne kari a gugu bayan gugu ya kiyo gaba gugu ya gaba ni mana a kurji wasa da yi mai fi ba a sa'i wadda rai wa zulzulu hatta ya kula rasul wallazi na amanu ma'a umata nasarar lalayin na nasarar lahi kari سيقع تجاب أنه العلم عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته